wannan kuma shine darasi a darasi na kammala mun wato kitabul janaiz yau za mu tashi kitabul wato dama mun ce lokacin da mutum yayi kabbaran farko zai karanta fatiha idan mutum yayi kabbaran kuma sai ya salati Allahu alaihi a kabbara ta uku ka iya karanta wannan addu'a abinda addu'ar take cewa Allahumma ighfir lahu wa ya Allah kai masa gafara ka ji kansa wa'afu an kubutar da shi ne wa'afu ma'ana ka ka kubutar da shi daga dukan wata daga dukan wata wahala Allah cikin kabari har ta tsayawa a gaban Allah ranar tashin kiyama har wahala ta ka shine afifi Wa'afu anhu kuma kai masa abin da ya na ba daidai ba a rayuwarsa kai masa rangwame wa aqim nuzulahu kai darjanta abin da za a tare shi da shi na garar bako nuzul shine abincin da ake karar bako da shi manzo Allah na roƙawa mamaci cewa ubangiji ta'ala ya mayar da abin da za a tare shi da shi ya zanto na gari ne shine ma'anar akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu ka yalwata mashigarsa ma'ana kabarin sa kenan kabari da muke ji da gani wanda fatan sa tagatacce ne ubangiji ta'ala na yalwata mamuni har ya kai fatan zira'i sun kamar da hadisi manzo Allah ya kunta kwanta shi kuma ga wanda ba mumuni ba wato kafiri kenan waqsilhu bil ma'i was salji wal ka wanke shi ta tas bil ma'i da ruwa was salji da kankara wal da kuma raba ma'ana manzon Allah ya ambaci waɗannan al'amura guda uku ga ruwa ga kankara ga raba domin kowane ɗaya cikinsu cikin su abin da na gusar da datti a al'adance ko abu ne da in ya sauka akan abu kan sa wato ainihin ya kawar da zatin da ke tare da shi wa naqqihi min al-khataya tsarkake shi daga kurakuransa kama naqaita thawbal abyad da ka tace farin tufafi daga datti a wata riwaya kama naqul abyad min al dam kamar tace farin tufafi daga datti نقيت سيزنتو الخطاب لله تعالى ويزنتو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس دارا خيرا من داره كما سنيا مسا جدا ديا في جدا سنة ينزكو وأهلا خيرا من أهله da iyali da sun fi iyalin wa zaujan khairan min zaujihi da matar da ta fi matarsa da ya bari wa adkhilhu janna, ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabri ka tsare shi daga azabar kabari wa min azabin nari ka shi daga azabar wuta kaga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakan dam ya ce kaga mu komai da komai idan har aka maka wannan addu'ar to me kake so ko me jira me kake akwai ragowar wani abu da kake jira a fada shi yasa au ibn malik al-ashdi yace qala yace fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit sai na so ina ma ni ne wannan mamacin da ake wa addu'a shi yana cikin sahu amma da yaji irin wannan addu'a da manzo Allah yi sai ce ina ma ni ne a macen annabi kin wannan addu'a wato kaga mun mun yana kokowar neman albarka kenan a inda albarka din take dan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ai addu'a ce kamar yankan wuka da haka sai yake bukatar ina ma shine wanda ta samu gare shi a ta dai wannan ɗaya ce daga cikin addu'o'in da ya halatta ka karanta ta a sallar gawa wajen inda yace wa zawjan khairan min zawjihi a wata riwaya wa zawjatan khairan min zawjihi a madadin wa zawjan wata riwaya ingantacciya ce na biyu cikin irin waɗannan addu'o'i an karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza salla ala jinazatin yaqul ya kasance idan ya zai wa gawa sallah yakan ce اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده wannan ita ce ta biyu ko kai watan ko kai wannan ko idan kai bara ta uku kai wancan idan kai bara ta hudu kafin kai sallama sai kai wannan sannan sai kai sallama ma'anata Allahumma ighfir li ayyina wa mayyitina ya Allah kai gafara da mataccen mu da rayayyen mu suwa musulmi wato ba mu larabawa ba ba mu fararen fata ba ba mu bakajen fata ba ba mu kanuri ba ba mu hausa ba mu musulmi <laughs> dan inda larabawa ake nufi kaga annabi yana musu addu'a ne banda mu amma musulmi ke magana da shi sa mutum yana magana ne da a madadin musulunci ba a madadin sa ko yaransa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina kai gafara ga mamacin mu da kuma marren mu wa shahidina wa ghaibina da wanda yake nan tare da mu a cikin wannan sallah yanzu wa ghaibina da wanda baya nan ko da wanda yake nan a gari bai tafiya ba wa ga'ibina da wanda yake tafiya tafiyar jihadi tafiyar kasuwanci aikin haji umara ziyara wa girina wa kabirina yi gafara ga yaran mu da kuma babba cikin mu yara da manyan mu kenan wa zakarina wa unsana yi gafara ga namijin mu yi gafara da ta mace cikin mu اللهم من أحييته منا فأحيه alal Islam. ya Allah wanda duka karɓi rayuwar shi cikin mu a wanda duk ka rayar da shi cikin mu to ka rayar da shi bisa ga musulunci wa man tawaffaitahu minna tawaffahu ala al-iman wanda ko duk wato ainihin ka kashe shi cikin mu to ka karbi rayuwarsa akan imani wato sai manzo Allah ya ba mu ta tsakanin al-islam da kuma al-iman hal hunaka farqun bainahuma musulunci da imani akwai bambanci tsakaninsu قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا sai akwai bambanci tsakanin al'iman da al'islam da haka suka sai aman na, sai Allah ce a'a lam tu'minu walakin qulu aslamna wato kaga al'islam ya fi fadin ma'ana sama da al'iman al-islam yana nufin ayyukan zahiri wanda ido ke gani al-iman yana nufin ayyuka na batini wanda suke na zuci ne dan manzon Allah ya fassara su da haka da malaika jibril ce akhbirni anil islam ba ni labarin musulunci su ce an tashhada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima sala salah wa tuti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja baita bayta in istata ilayhi sabilan hadhihi kulluha a'malun zahira ayyuka ne na zahiri kalmar shahada zaka furta a ji sallah zaka yi a gani zakatun da akwai mai ma'ana abubuwa za su fito fili ai a ramadan kuma zaka yi tare da yan uwanka musulmi mutum la yanfarju bi sawmin wala bi dole sai tare da yan uwanka musulmi sannan kuma ga aikin haji duk na zahiri ne amma akhbirni anil iman sai an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kullu hadhihi a'malun batina ayyuka ne na boye dan a zuci ne imani da Allah imani da mala'iku yarda zuciya akwai Allah akwai mala'iku akwai kaddara ayyuka ne na me na boye to amma duk da haka idan an ce al-islam akai shiru to al-imani yana shiga ciki in an ce inna dina inda islam kuma yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaga ana magana al-islam ne kadai ba ai magana al-iman ba sannan kuma yace wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu kaga ana maganar al-iman ne anan ba ai maganar al-islam ba walakin Allah habbaba ilaykumul imana bai ce ba wal islam ba wa zayyanahu fi qulubikum wa ma'ana dai kalmomi ne idza tama'a iftaraka wa idza iftaraka ittama'a ina jin mushayin sha bayanin wannan idan sun hada da juna to kowace ma'anarsa daban idan sun rabu da juna kowace tana daukar ma'anarsa da ta yarda uwarta yayin da kace al-islam kai shiru al-iman ya shiga ciki yayin da kace al-iman kai shiru to al-islam ya shiga ciki in ga hada su wuri guda ko ka hada su wuri guda cikin aya daya ko suna makwataka da juna cikin hadisi daya al-islam daban al-iman kuma daban manzo Allah ce man ahayatahu minna fa ahihi alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman duk wanda zaka rayar da shi cikin mu ka rayar da shi yana musulmi wanda ko mutu ransa to ka karɓi rayuwarsa yana imani sai manzon Allah ya nema mutum kamala a lokacin mutuwa to me yasa a lokacin rayuwa kar wani ce ai kila manzo Allah bai roƙa wa mutum kamala ba a lokacin rayuwa dan tunda kowa ya san cewa al-imanu akmalu min al-islam ko mu ce al-iman akhassu min al-islam wal islam a'ammu min al-iman ina jin haka kalmomin haka wato musulunci na da fadi gama gari ne da za a samu taro da yawa idan an ce al'iman kuma lalle waɗansu musulmin ba sa cancantar al'iman kai tsaye to me hikimar wannan man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman abin nufi idan har mutum aka rada shi kan musulunci to Allah kalli ma'ana musulmi ko mun kasa wasa ko mun gajiya wasa fadin musuluncin nan zai tsare masa dukiyarsa ya tsare masa jininsa ba za a yake shi ba za a shi dukiyarsa amma idan aka ce sai wanda ya cika imani ne haka to da al-islam kadai ba zai tsare musu dukiya da rai to amma al-iman ana buƙatar kamala lokacin mutuwa dan saboda shiga aljanna ya samu daraja mai yawa sai manzo Allah ya roƙa masa al-islam lokacin rayuwa al-iman lokacin mai mutuwa yace Allahumma la tahrimna ajra ya Allah karka haramta mana ladansa ma'ana addu'an nan da muke yi duk da muna masa addu'a amma ibada sai kuma za mu samu ladan karka haramta mana ladan da ya kamata mu samu wala tudillana ba'da karka batar da mu bayan mutuwarsa ka sa mu zama kimtsatsu kaga wannan ita ce addu'a ta biyu addu'a ta uku an karbo daga wasila ibn al-asqa wasilatu ibn al-asqa ibn ka'ab ibn amir al-laythi kenan wasila ibn al-asqa yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ala rajulin min al-muslimin manzo Allah yayi wa wani mamaci sallah ba ya yaqulu sai na ji yana cewa Allahumma inna fulan ibn fulanin fi zimmatika wa habli diwarika faqih wa azaban nari wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim kaga wannan tafsir ce ba ta da fadi da ba ta da sauki abin da yake Allahumma inna fulan ibn fulan yace manzon Allah yayi wa gawa sallah sai na ji shi da kaina yana mata addu'a yace ya Allah wana dan wane da ke gaban mu muke masa sallah dinnan fi matuka. yana cikin zimmarta rayuwarsa a hannunka take haka bayan ya mutu gare ke koma wa habli jiwarika yana cikin igiyar makwabtaka da kai don mutumin da ya mutu yana dab da saduwa da ubangiji kenan man kana rajul liqa rabbih falyamal amalan liqa'u allahi kuma yakunu yawmal qiyamah faqihi fitnatul qabr ka tsere da shi daga fitnan kabari fitnan kabari tambayoyi da ke ciki ka tsere da shi ya ansa daidai wa azaban nari ka tsere da shi azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqqi ya ubangiji kai ne ma'abucin cika alƙawali kai ne ma'abucin gaskiya faghfir lahu warhamhu kai masa gafara ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim lalle ya Allah kai ne al-ghafur kai ne kuma ar-rahim kaga wannan bata kai waɗancan fadi ba wato hikima ta annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'o'i daban-daban don cimma manufa ɗaya kuma sai bambanta su wajen tsawo saboda bambancin kwakwalen mutane wajen riƙewa wani in watan ta masa tsawo wannan sai iya riƙewa sannan akan nau'anta daban-daban don yau kai wannan gobe kai watan jibi kai watan kama mai sunnar manzon Allah a cikin rayuwarka kowace aji kana yi gurgudan ikon ka kuma kowace sai ka ji akwai wani ƙanshin annabta a cikin kalmomin da ake amfani da su wanda sun sha bamban da maganganun sauran gama garin mutane waɗanda ba wahayi ne ke karfafa zantukan su ba annabi wahayi ke karfafa shi nabiyin bi wahayi la yatasarrafu wahayi ke sarrafa shi ke karfafa shi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai faɗa sai ka ji akwai kanshin annabta a wato kaga da yayi addu'a sai ya tawassuli da sunan Allah a lokacin da yace Allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika ya Allah wani dan wani yana cikin zimmarka wa habli jiwari yana cikin igiyar makwabtaka da kai faqihi fitnatul qabr addu'ar kenan tsare shi daga fitnan kabari wa halalun da ke cikin kabari wa azaban da azabar wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqi kaga wannan yabo ne lalle ya ubangiji kai ne ma'abucin cika alkawali kai ne ma'abucin gaskiya faghfir lahu warhamhu kai masa gafara ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim ma'ana kaga duk wannan tawassuli ne da aswalul husna al-ghafur ar-rahim faghfir lahu warhamhu sai ce kuma innaka antal ghafur ar-rahim ma'ana sai tawassuli da sunayen da suka dace da abin da ya roƙa ya roƙi al-maghfira ya yi tawassuli da al-ghafur ya roƙi ar-rahma ya yi tawassuli da ar-rahim fa innaka antal ghafur ar-rahim wato wannan kamar koyar da mu ne lokacin da muke da wata bukata mu yi tawassuli da sunan Allah sannan kuma cikin sunayen sai mu sai mu ga sunan da ya dace da ma'anar abin da muke nema muna neman arziki muke ya rasa urzukuni ina fata an bayyana muna neman wadata ya ganiyu ne. muna neman gafara ya ghafur ighfirli muna neman rama ya rahim irhamni ina fata mu fahimta ina neman ilimi ya alim allimni ma'ana sai ka zaɓi sunan da ya dace da abin da kake so ka kai ta wasuli sosai na sunna kenan in kuma ka hada Allahumma bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya arzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an ya halata ma'ana urzuqni ilman nafi'an wa rizqan duk ka hada da al-asma'ul husna gaba ɗaya kai ta wasuli su ya halata to ta hudu wanda ya kashe ta karshe za mu tsaya a kanta an yazid bin rukana ibn al-muttalib qala an karbo daga yazid ibn rukana ibn al-muttalib yace كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها من ذن الله إذا يطيع قبن قوازي متسلى قال سيك جياتي اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك wa anta ganiyun an azabihi in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu thumma yad'u ma sha Allah an yad'u yazid ibn rukan ya ce manzo Allah dai tsaya gaban gawa zai masa sallah abin da yake bada kenan yace Allahumma abduka ya Allah bawanka ne wannan muka tsaya muke masa sallah dan ila Rahmatuka. ya bukatu zuwa ga rahamarka dan ba mutum ai shi yafi kowa bukatu zuwa ga rahamar ubangiji wa anta ghaniyun an azabi kai ko mawdaci ne ga barin yi masa azaba in kana muhsinan fa zidbi ihsani in ya kasance mai ihsani ne a rayuwarsa kara masa ihsanan wa in kana musian tajawaz an sai anhu idan ya kasance mai munanawa ne ya sai wa munanawa da ya ubangiji kaga duk abin da wani malamai za su yi maka da bakwai da arba'in da shekara ya ga abin da za a faɗa a nan a cikin sunnar annabi in sun yi ranar bakwai suka yi ranar arba'in suka yi ranar shekara duk me za su za su faɗi sama da abin da kalmomin da suka fito daga bakin annabi shi yasa rufin asirin kowane mutum shine ya koyi sunnar annabi ya koyi hadisan manzon Allah ya sa su cikin ayyukansu shine arzikin duniya shine arzikin lahira kuma a cikin addu'o'in za ku lullo na a suruntakin su ko a bayyane ya kamata a surunta ake yin ba a bayyana ake su to amma ya aka waɗannan sahabban suka ce mun ji <laughs> mun ji haka suka ce dan sahabin farko Auf bin Malik al-Ashari yace hafistu na ma haddatu min du'a'ihi wa huwa yaqulu an gane ku kuma lokacin manzo Allah ya sallani akan gawa din ah, wasila ibn al ibn al asqa shi ma abin da yake din fa asma'uhu yaqulu naji shi yana cewa duk sun ce mun ji kuma a sarrance ake yi to za ku fahimci wannan idan kuka koma kan wata matsalar daban ba wannan ba idan ka koma matsala ta ul istiftahi du'a'ul istiftahi a sirrance ake yin sa hujjar da ke nuna a sirrance ake yin sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da ya kabbara yayi shiru can da aka jima sannan ya ci gaba da karatun fatiha da gama Abu Hurairah yake cewa shiru din da kai tsakanin kabbara da fara karatu mai kace inda sun ji da zai ce mai kace faɗa min mai kace sai manzo Allah ce ga abin da nace Allahumma ba'id baini wa baini khataaya kama ba'at baina al-mashriq wal maghrib Allahumma nakini wannan sai nuna asiranta annabi amma wani sahabi ce na ji manzon Allah da ya kabbara kafin ya fara sallah ya ce kaza to anan malamai suna bada bayanin yadda za ka fahimci matsala bayani na farko suka ce asirrance ne yin magana asirrance baya na nufin ɓoye abu gaba daya dai yanzu wannan magana da nake asirrance kenan nake yi idan a a bayyana ke nake idan kowa na ji idan zan ya koyi kaga duk wanda yake kusa ya ji mai nasi duk wanda yake nasa ba ba zai ji ba kasancewar ka furta shi da kalmomin da na kusa ya ji na nesa bai ji ba baya nuna cewa bayyana bayyanawa kai sirrantawa ne har yanzu sai ne yana kusa shi sai ya kaga an sata farko kenan an sata biyu ma suka ce ko da wancan din ma da Abu Hurairah ce shi bai ji ba shi shine bai ji ba amma dan sun ji me yasa shi kadai tambayar da sauran ma su ji ba da sai su tambayar me wai na sahun na biyu ko na uku bai ji ba na sahun gaba sun ji ina fata mu bai ma'ana dai sirranta abu baya nuna wato kenan ka rufe bakin ka rikif ba za a ji komai ba yasa malamai suka ce wajen sirranta karatun sallah inda zaka ce Allahu akbar ina nufin na gama fatiha kaga ai wannan ina nufin na gama kulhuwar lahu kaga wannan da zuci kenan da yi amma ba baki na bai motsi wannan ba karatu bane ko ba karatu da sallah ba ka karanta fatiha ba a zuci ka karanta ta amma sahabbai sukan dan ji karatun manzo Allah wani lokaci ko suka ce mukan gane karatunsa ko da ba mu ji ba wato ta hanyar da ga habbarsa tana sama tana kasa kaga za ga alamar motsin baki to wannan shine karatu in sarrace ne. a kan mu fada da magana kuma kar mu fada da magana mu dai ba mun kuma da jiraza ba kitabu zakati babin da yake magana akan zakka wato za mu shiga kai tsaye babin da yake magana akan zakka lafazin az-zakatu a larabci tana da ma'ana guda biyu az-zakatu tana zuwa bi ma'ana at-tahara tsarki sannan kuma az-zakatu tana zuwa bi ma'ana annama'u haɓakar abu yaduwar abu ƙara yawansa akan ce nama yanmu bi ma'ana zada yazidu akan ce kuma zaka yazku wato sai zanto nama yanmu akan ce zaka yazku bi ma'ana tahura yatahuru wato lafazin az-zakatu a cikin harshen larabci ko mu ce tsarki ko mu ce yaduwar abu da karuwarsa da haɓakarsa to zaka kuma a cikin harshen shari'a wato ainihin tana nufin fitar da wata dukiya sananniya fitar da wani adadi sananne daga cikin wata dukiya sananne a wani lokaci sananne idan an ce fitar da wani adadi sananne wato rabar kasan da za a fitar a ba miskini kenan daga cikin wata dukiya sananniya ana nufin abin da ya kai nisabi kenan idan ya kai wani lokaci sananne ana nufin in ya shekara kenan wannan ita ce zakka an bai da ku ma'ana haqqun wajibun fi malin maksus ko kuma haqqun wajibun fi malin khas wato wani haƙƙi na wajibi wanda yake cikin wata ke bantacciyar dukiya li ta'ifatin makhsusa ana ware shi a baya da shi ga waɗanda suke bantattun mutane sune wato ainihin talakawa fi waqtin khas a wani lokaci ke bantacce shine idan shekara ta cika wato wannan ita ce zakka a ma'anar harshen shari'a to suka ce akwai alaka dukkan inda aka yi tarifi aka ce tarifin kaza a yaren larabci kaza tarifin kuma a shari'a kaza to akan samu alaka baina ta'rifin lughawi wa ta'rifin islahi akwai alaka tsakanin ma'anarsa ta harshe da ma'anarsa ta shari'a a ah, shikenan ma'anarsa ta harshe shine tsarki ko karuwar abu ma'anarsa ta shari'a kuma tana nufin cewa fitar da wata dukiya sananniya ko wani kaso sananne daga cikin wata dukiya sananniya a ba waɗansu mutane sanannu idan ya kai wani lokaci sananne to wannan ma'anar zakka a shari'a din nan tana da alaka da ma'anarta a harshe domin fitar da wannan dukiya din rage take ko kara take a ganin ido waɗansu za su ce raguwa ta yi don dubu arba'in ta koma dubu talatin da tara dubu tamanin ta koma dubu saba'in da takwas ma'ana an fitar da kashi ɗaya cikin arba'in rabuwa ce a ganin ido amma da muka tuntubi sahibin risala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma naqasa malun min sadaka da dai dukiya ba ta taba tawaya ba dan kawai an yi sadaka sannan da muka koma cikin suratul bakara sai Allah ce yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati ubangiji yana cire albarka da ke cikin riba amma yana haɓaka dukiyar da aka fitar da sadaka kai a ganin idan rabuwa sai amma a ma'anarta karuwa sai a nan duniya sai Allah sa albarka sannan a lahira ga kuma sakamako fa ya yudha'ifahu a za'afan kathira wallahu ya yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un kada karuwa sai ma'ana akwai alaƙa tsakanin al lugawi wal ma'anar istilahi a takaice dai zakka sananniya ce rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar wajibi ce akan dukkan mutumin da ya mallaki nisabi sannan kuma ya zanto shi din musulmi ne mutumin da ya mallaki nisabi kuma ya zanto musulmi sannan kuma ya zanto da domin idan ba musulmi bane babu zakka a kansa dan ba za ka ko yayi zakka babu lada sannan kuma idan musulmi ne amma kuma ya zanto um, wa yake da suna bawa ba da ba kaga al'abdu wa ma malaka mulkul sayyidi bawa da duk abin da ya mallaka ya zama mulkin wa mulkin uban gidansa da haka kaga shi shi bai da komai a hannunsa da haka ba zakka kenan ta uban gidansa wato musulmi sannan kuma ya zanto me da ba sharti bane ya zama baligi dan ba lalle bane sai mutum ya balaga za a fitar masa zakka matakar yana da kuɗi za a fitar da zakka ko da bai balaga ba الحديث السادس والستون بعد المئة حديثي hadisi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاؤوك فإنهم أطاؤوا لك بذلك فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ta gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da muncin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce li mu'az bin jabal ya faɗa ga mu'az dan jabal yaushe na ba'athahu ila al-yaman yayin da ya aika shi ko ya so ya aika shi zuwa kasar yaman manzon Allah zai tura mu'az kasar yaman dan isar da musulunci dan koyar da mutane addini sai kira wasu don ya masa wasishi don ya masa nasiha Ya yace innaka sata'ati qauman ahla kitabi zaka je ka riske waɗansu mutane ma'abuta littafi ba na ba jahilai bane ba suna da karatu suna da ilimi suna da takama cewa akwai littafin wani annabi da aka saukar a hannunsu wato yahudu kenan da nasara ba mutane ne zaka je ka samu gama garin mutane ba kiran mutane waɗanda suke gama garin mutane ya sha babban da kiran mutane waɗanda suke da ilimi mai ilimin kwakwalwarsa suna kaiwa ta komo yanayin salon kiransa daban wanda yake mara ilimi kuwa tunaninsa baya da nisa da yawa salon kiransa kuma daban ba wahala da yawa a cikin kiransa manzan Allah yana faɗa mu'azu dan mu'azu ya kimsa ya san cewa aikin aiki ne fa idza ji'tahum idan ka je wurin su fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan ka je wurin su kai kiraye su zuwa ga shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annan Muhammad manzon Allah abu na farko da zaka fara kiran su kenan fa inhum ata'u lak bizalik idan sun yi maka da'a da biyayya bisa ga haka fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu salloli guda biyar a cikin kowane yini da dare wato cikin awa 24 akwai salloli guda biyar azhar da la'asar da magariba da isha'i da kuma asubahi fa yanhum ata'u laka bidhalik idan sun yi maka da'a da biyayya bisa ga haka fa asbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'i idan sun yi maka da'a bisa ga haka ba su labarin cewa Allah ya wajabta musu wata sadaka lafazin sadaka suna ne daga cikin sunayen zakka ko a ce mata az-zakatu ko a ce mata as-sadaqatu qur'ani ya zo da wannan hadisi kuma ya zo da duka wato qur'ani ya zo da wannan da wannan haka hadisi ma ya zo da su gaba daya ba su labarin Allah ya farlanta wata sadaka akan su ita ce zakka wannan sadaka to ka zo min aghniyaihim za a karba daga wajen mawadatan su faturattu ala fuqara'ihim amai she ta ga mabukatan su talakawan su fa inhum ata'u laka bidhalik idan sun maka da'a da biyayya bisa ga hakan fa iyyaka wa kara'im amwalihim lalle ka kiyaye masu daraja cikin dukiyoyinsu idan an ce alkarimatu min almawashi mai daraja cikin dabbobi ita ce kamar mai yawan cin abinci makiyayi na son dabba da take cin abinci sannan kuma da mai yawan nono makiyayi mai son mai yawan nono dan shi kanshi arzikin sa saboda haka duk waɗannan suna cikin dabbobi waɗanda suke da daraja da kuma wanda suke da juna biyu ita ma wannan karima ce daga cikin al'amwar mai yawan haihuwa akai akai karima ce daga cikin al'amwal ha kuma rakumin da yake yawan barbara ta matar rakumi ta samu ciki ko ragon da yake yawan barbara tunkiya ta samu ciki ko san da yake yawan barbara saniya ta samu ciki shi ma wannan mai kima ne bai dace ba idan ka zo fitarwa mutum zakka ka ɗauka cikin waɗannan dan ka zabe wato zababbin a cikin garke kenan idan ka yi haka baka kiyaye bukatar shi mai dukiya ba kamar yadda bai dace ba ka ɗauko ramammun dabbobi marasa lafiya kyamusassu irin ragon nan da ake cewa ka zuru ka ɗauka ka ce kuma da shi za a baiwa talakawa idan ka haka ba ka kiyaye haƙƙin talakawa ba sai ka duba dabba tsaka tsakiya ba ya zo ba fallan daga ciki ne za a ɗauka a fitar da zakka shi yasa manzon Allah ya ja hankalinsa fa iyyaka wa kara'im amwalihim ka kiyayi masu kima da daraja cikin dabbobinsu don in kai haka ka zalunce su wattaqi da'watal mazlum sannan ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunce shi fa innahu laysa bainaha wa lahi hijab addu'ar wanda duk aka zalunta babu hijabi tsakaninta da ubangiji kai tsaye Allah madaukakin sarki ke karba a wani hadisin manzo Allah ce addu'ar wanda aka zalunta akan dauke ta ne a cikin girgije har a bude mata kofar sama ta shiga kai tsaye ubangiji ce wa izzati wa jalali la naki wa law da hi na rantsa da izzata na rantsa da buwayata sai na ansa ki ko da bayan dan gangan lokaci ina ba ta amfani ko da ga yanzu duk wanda ke zalunta yake masa Allah ya shiga uku dan Allah ya rantsa ya ce ya ansa kaga masu mulki da suke zalunci su cinye kudin talakawa ba magani a asibiti ba babu ruwan sha ba babu kwalta mai kyau sannan ba babu security ba tsaro in security ya ba mai ko ina cikin kasa kana kauye kana birni kana daji kana kan hanya kana zaune duk ba ka da tsaro karfe tara ana iya yin fashi irin yadda ake yi karfe ɗaya na rana ko karfe ɗaya na dare ba bambanci to a kowanne yan fashi na cin karansu ba babbaka sannan waɗansu kuma sun ɗauke kuɗin kuma sun yi zaman su a kai to ai duk wanda ya Allah ya ba za a kyale su ba za a karɓa wata ki da'awatul mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab ko da yake wani mai wadansu daga cikin masu mulki kwanaki sun ce wai duk an yi ta yin alkunut Allah baya karba wa Allah baya da alkunut din musulman Najeriya sun yi ta yi sun yi alkunut cewa kar America ta shiga Afghanistan ta je ta shiga sun yi ta yin alkunut kada America ta je ta shiga Iraki ta je ta shiga har cikin Bagdad ta kori ah, Saddam Hussein to wannan shine jahilci ko shakka babu akwai jahilci a cikin wannan wa yace ce maka dan mun yi alkunutu a yau sai Allah ya anta mana ganin zuwa mako mai zuwa sai ya anta mana ganin zuwa shekara mai zuwa dauki kissar annabi Yusuf alaihi salam lokacin da aka je aka jefa shi rijiya aka dawo aka zo aka ce kula ta cinye shi yana da shekara nawa a duniya alal kalli yana yaro karami yana yaro karami a lokacin da aka zo aka faɗa wa mahaifinsa kura ta cinye shi aka zo da riga da jini a jiki aka yi masa ƙarya suka ce amma wa ma anta bi mu'minin lana wa sa kunna sadiqin mun san ba za ta gaskata ba ko da mun ji gaskiya din ba za ta yi ta da mu ba ballantana ba ko mu bi ba kenan abinda suke son su ce kenan da aka faɗa masa wannan magana ne ce fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ce al'amari na shine in yi hakuri kyakkyawan hakuri kuma Allah ne zai ba da taimako kan abin da kuke faɗa shi ya san kura ba ta so su kuma tun lokacin yake addu'a annabi yusuf bai zo sun haɗu ba sai annabi yusuf yana kusan ɗan shekara arba'in da wani abu ko hamsin da wani abu bayan tun yana ɗan shekara bakwai annabin Allah ne annabi ne cikin an shi annabi Yaqub annabi ne ɗansa annabi Yusuf annabi ne babansa annabi sa annabi ne kakansa annabi Ibrahim annabi ne Khalilullah amma ya addu'a aka yi shekara 30 sannan an ta zo bai halatta ba yana daga cikin ta'addi a cikin addu'a wato ta'addanci cikin addu'a kenan Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mutaqin kar ku yi ta'adi a cikin addu'a ma'ana gaggautawa manzo Allah ke cewa Allah na ansa addu'ar ɗayan ku idan bai yi gaggawa ba dan haka abin da nake so in ce a nan gurin kar mutum ya ga yana zalunci jama'a suna Allah ya isa suna tsine masa kuma ya daina ta ƙara samun lafiya yana ta ƙara jin daɗi kuma yana ta ƙara samun mulki kuma yana ta tazarce shi kenan kenan Allah ya kyale waɗancan bayi bai ansa bukatar su ba ya ba haka al'amari yake ba kai ne Allah yake maka jinkiri jinkirin da ba maslaha bane a gare ka in ka tuba ne ya zama maslaha in baka tuba ba maslaha bane ba ka'idar ta sai take aiki akan ka tafazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna jadid mutin ai tarfa da Allah yake ga la'amruka innal mauta ma aqta al-fata lakasiwa al-murkha wa sinyahu bi yadi ai ba yadda za a yi mutuwa ta manta da mutum wai ta a'a kawai an gane ka ne kamar an daurawa akuya igiya sai aka sake ta ta tafi tana ta cin kai kuma igiyar tana hannunka kana inuwa lokacin da ka tashi neman akuya sai gane inda suke igiyar za ka ga sai kawai su zo maka to haka dan adam aka kyale shi yana ta yawo yana ta gararan ba yayi ta zarfi ya je gida ya je waje ya je america ya je london ya yi wace ce Allah ya tsara masa ido sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inda kadibati annabi ya yana cikin wannan damuwar ya nemi dan ya rasa har ma amma cewa ai yanzu kai dai gara ba ka hakura lokaci ya riga ya wuce sai kuma ya zo ya rasa kanansa kaga damuwa bayan damuwa ke ya sake cewa fa sabrun jamil sai kuma ce asallahu an yatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim hakurin da ya na wancan shekara 30 bayan shi ne za mu sake mai yi wani kamar Allah zai kawo mun su biyun ne ya haɗa su wuri guda ya kawo mun su kaga bai kai mai tsammani abinda ake nufi ko mun yadda ka daɗe kana addu'a ba ga ijaba ba karka dinga tsammani karka ce ka gaji kawo ta karka ce kin gaji haka ya isa wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusufa. wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim idanansa yayi fari kal saboda damuwa da bakin ciki ya'yansa suka ce tallahi tafta'u tazkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min al-halikin in baka daina tunanin Yusuf din nan ba in baka cire a cikin zuciyarka ba kila sai ka kamu da cuta ta dindindin ko ma ka mutu qala inna ma ashku basi wa huzni ila Allah yace ina kai kuka na ne da damuwa ta wajen ubangiji ba ku nake faɗa ba wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun abinda na sani game da ubangiji ku ku sani ba ma'ana ina sa rai ban ɗaya bai tsammani ba ya bani yazhabu fa tahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun da haka kar mu yi addu'a ko kar ai muka mummunar addu'a ga har yanzu kana samun lafiya ka dauka abin yayin kyau ba haka bane ba ku yi hakuri wannan shawagin domin tabbatar da cewa dai duk wanda aka yi masa mummunar addu'a to kuma zai kai labari Allah ya rantsu su ya karba dan saboda haka ko dai ka tuba ka daina zalunci ka nemi mutanen da ka zalunta su yafe maka ko kuma ubangiji ta ala ya danke ka ya fitarwa da bayan Allah hakkin su a kusa ko a nesa gurgudan yadda hikimar sa ta zartar amma dai ba inda zaka je ka buya ba wanda ya sai baka gata a duniya ba yan security da za su tsare ka in kai zalunci wadda da'awat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain sai hukunce hukuncen da za a cikin wannan hadisi al-ahkamul ma'khudatu min al-hadith hukunci na farko qawluhu innaka sata'ti qauman ahli kitab zaka je ka samu waɗansu mutane cikin ahli kitab me wannan yake nufi huwa tawti'atun wa tamhidun lil wasiyyati kamar sharar fage ne da shimfiɗa dangane da wasiyyar da manzon Allah zai masa bistijma'ihim mabihi da da'awati cewa ya tara himmarsa wajen kiran waɗannan mutane fa inna ahlul kitabi ladayhim ilmun ahlul kitab suna da ilimi ba jahilai bane wala yukhatabuna kama yukhatabu juhalul mushrikin magana da za a yi musu ba irin yadda ake magana da sauran jahilai bane ba ga magarin mutane ko yanzu a ce ga waɗansu masana sun yi karatun boko mai zurfi ga kuma don su mazauna karkara ko kauyuka ba su kowane irin karatu ba usulubin da zaka kiran wannan ya ko kawo wannan zaka kiran wannan dole sai ka bambanta in kana dawa in ka hada da usulubi dai kila wancan ba zai fahimci ka wannan ba zai fahimce ka ba yadda za ka kira ya mutane da wanke cikin binne wayayye da usulubi in ka je ka wannan usulubin a kauye ba za a fahimci ko mai fahimcewa ba yadda kuma zaka kira wancan in zaka kira wannan ba za a fahimta ba shi sai manzon Allah yayi kokarin ya sa mu'azu ya kare hankalinsa wajen wani irin mutane zai je ya samu wannan na nuna mai da'awa yana da kyau ya san halin mada'uwina waɗanda zai kira su wane ne su wani irin karatu suke da ke wata khalfiya suke da ita a baya me suka sani a rayuwarsu yan kasuwa ne manoma ne yan boko ne yan siyasa ne ya kamata ya san wannan dan ya san yadda zai shigar musu da da'awa na biyu al-istidad bil hujaj wal ilm ana yin tanadi ta hanyar hujjoji da ilimi limujadalati ada'i din dan jayayya da yan adawa da addinin musulunci wa raddi shubahihim al-batila da kuma kokarin mayar da martani ga dukkan wani rubabbun dalilai da za su iya kafa hujjar su ne shubaha. su ba su da dalili sai shubaha. yaya za ka ba su ansa ya za ka mai kamar da martani a kansu akwai bukatar mai da'awa ya zanto yayi tanadi yayi kimti a ilmanci sannan yana da nutsuwa yana da haƙurin sauraron abokin adawa har ya gawa maganarsa lokacin da abokin adawa ke magana yana ƙoƙarin kiyaye bangarori na gajiyawarsa yadda yana gama magana ansa tana zuwa jawabin kaɗan nan magana kaɗan nan duk da kai akwai amsa guda tara a kai ta farko wuri kaza ta biyu wuri kaza har zuwa ka kare ka tsire da kansa amma idan baka da hakurin faɗa da ya faɗo ta magana wanda kai auren ka kwa bace aka yi kuma auren ka addini ne aqida su kira sai ka ce zaka dakatar da shi kare ci gaba yaya yana faɗin magana wanda bata dace ba zan yi shiru sai na mai da mata karshe sai a ce kun yi faɗa <laughs> labarin da za ka da shi sakamakon taron shi ne kun yi mai kun yi faɗa in ma wani zo wuce zai ce na wuce wadansu suna faɗa sai dawa dawa da wani malami da wani kirista amma idan kana da hakurin saurare ya gama faɗa da ba daya sai ka ce na dukkan bayananka amma ina da ta cewa wangu da hudu ko biyar yi mun hakuri ka saurare ne ba a ɗaukar rubutu zan ba na farko kaza na biyu kaza ka karere dalilansa gaba ɗaya ka mayar da martani a kansa ka ce kuma in kana da ƙarfin bayani kuma yi dole sai jikin sai mu mafi karancin abin da zaka yi shine ka jefa masa shakka game da sa mafi karancin abin da zaka yi shine ka jefa masa shakka game da sa na uku ta'allumu wa ta'alim ta'allumu wa ta'alimu husnul da'wati ila Allah ta'ala koya tare da koyar da kyakkyawar salon kira zuwa ga Allah li takuna da'watu bil hikma dan da'awa ana son ta zanto da hikima na hudu ad-da'watu ila Allah takunu bil ahmi wal aham a cikin kira zuwa ga Allah ko abin da kira tartibul awlawiyya jerin ta abubuwa gudan muhimmanci idan aka ce ga kalmar shahada ga sallah cikin wacce ta fi muhimmanci kalmar shahada sai ka fada da ita ba za ka je ka samu kirista ko kuma guje ka ce masa ta jire sallah bai bi da kalmar shahada wani yi yin sallah ko sallah sai masa miji a'a ya yi da kalmar shahada a wanda ka fara koyar da shi sallah bai kasa zakka kaga anan koyar da shi zakka ba shi ne muhimmanci ba saboda sallah dan zakka sun tsaye a shekara in ma yana da wadata da shi sallah kuma kullum sau biyar wato kaga sai manzon Allah ya ranta masa kalmar shahada sannan in sun yadda sallah sannan in sun yadda zakka kaga Allah jeranta abu ne wajen da'awa gurbadan mai muhimmanci to da yawa daga cikin masu da'awa yau ba sa lura da wannan muhimmancin abu sai su dauki abu mai karamin muhimmanci da mai tsarkakakken muhimmanci da mai kololo muhimmanci su da wajen yusur wa jama'a sai su fara da mai karamin muhimmancin ai ta rigima da su a kai ga mai babban muhimmanci kun kyale shi a gefe guda ko na tsakiya sun kyale shi a gefe guda to dole akwai bukatun karanta usulul da'wa akwai bukatun karanta fiqhud da'wa akwai bukatun karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gudanar da al'amuransa ya ya gogor mai da ya sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da da'awa take ta marhala ta da'awa sirriya ta fitar da da'awa sirriya shekara uku ana da'awa sirriya an ku shiga ad-da'watul alaniya da aka gama da marhala ta da'awar alaniya aka shiga yar mubarara da lakum dinukum waliyyi har zuwa lokacin jihar a hijira har zuwa lokacin kafa daula har zuwa lokacin jihadi dole sai mutum ya bi wannan matakan amma kai da'awa a kasarka tana marhulan kila da'awa sirriya ko da'awa al'adar. da ya da gaggawa amma ya shekara goma sha uku yana bin ababe a hankali da fasaharsa da basirarsa da isma ta ubangiji wallahu ya asimuka minan nan da wahayi da ake saukar masa da karfafa shi tun da Allah yake yi da runduna ta mala'iku da duk ake bashi yayi shekara goma sha uku dan Allah abinda manzon Allah da hikimarsa da basirarsa da wahayi da annabta da manzanci yi shekara goma sha uku yana yi kai kuma ba wahayi ba annabcin ba manzancin ba tsoron Allah ba kawar shekara nan za ka yi kafin ka ba wahayin ba komai amma kana cin dole sai ka cinye tazara a kankanin lokaci wanda bai kai na manzon Allah ba ka ci irin nasarar da manzon Allah ya ci yana da rai Ya ce an nuna mu al'umma ta za su gaje dukiyar da ke cikin taskar kisra sarkin Farisa. da faɗin wannan maganar annabi na faɗin wannan maganar daidai lokacin da a gazotul a wani daga cikin sahabbai baya iya cewa zan je fitsari sannan kafirai sun yi musu kawanya su ja hukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza zaqat al absar wa balagat al qulub al anajir munafikai suka ce kafi yana mana alƙawarin wai za mu samu iskar kisra ga ɗaya daga cikin mu ba ya zuwa fitsari mummune kuma suka ƙara imani akan haka suka ce tunda ya faɗa abin zai tabbata amma sharadin ba lallai bane sai yau a yau shi aka yi wannan sai da annabi ya bar duniya sai da na abubakar ya bar duniya sannan a lokacin umar aka samu daular kisra me yasa a lokacin nan Allah bai mallaka ba kullan taskar kisra a hannun manzon Allah ba me yasa ya mallaka a hannun Umar me yasa bai mallaka a hannun abubakar ba ya mallaka a hannun umar Allah ya sanya sunna a cikin rayuwa wadda rayuwa take gudana kai idan mutum ya bi wannan sunan sunanul kauniyya al to sai ke zuwa ga idan mutum ya yi garaje sai kuma ya tuntube a hanya na biyar an na a hamba shay'in huwa tauhidi mafi mahimmancin kowane irin abu wajen da'awa shine tauhidi li'annahu asas allazi la tasihu al-ibadatu biduni shine shi shiken ibadoji ba sa sai da shi wa hadha min taqdim ad-da'wati awwalan ila at-tauhid wal wannan shine sirrin aka fara gabatar da da'awa zuwa ga tauhidi da imani kafin a gabatar da da'awa zuwa ga sallah zuwa ga azumi zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza wato kun ga abu guda daya tauhidi in bai samu babu yadda za a yi mutane su iya jihadi babu yadda za su iya hijira babu yadda za su iya kowane irin kalubale a cikin rayuwa kuma ibada su duk gaba ɗaya ba za a karfa ba dukkan wanda ya mutu ba tauhidi zai shiga aljanna to amma ya shiga aljanna ya mutu bai hijira ba ya shiga aljanna har ya mutu bai taɓa yin jihadi ba ya shiga ina nufin ya furta kalmar shahada har ya mutu bai hijira ba ya furta kalmar shahada har ya mutu bai taɓa jihadi ba ya furta kalmar shahada har ya mutu ba kafa daular musulunci a garin da yake ba zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba amma ya shiga ya mutu ba tauhidi babu shi babu aljanna babu shi babu aljanna amma yakfur bil iman fa faqad habita amalu wa huwa bil akhirati min al khasirin wa huwa fil akhirati min to idan muka bi tsari yadda yake a sira sira tana da kyau sirar annabi tana da muhimmanci ka ɗauki sira ka tace kuma in ka tashi karatun sira sai ka yi karatu mai tsari domin kamar yadda imam ahmad bin hanbal ya faɗa yace ababan nan guda uku tatsuniya ta yi yawa a cikin su kaga tafsiri akwai tatsuniya da yawa ta Isra'iliya kaga sira akwai tatsuniya kaga almagazi labarin yaƙe yaƙe na annabi ko na sahabbai ko na tabi'ai akwai tatsuniya da yawa sai kana da rariya ta tacewa sune guda uku magazi din ya ware su daban daga cikin sira da haka akwai tatsuniya da yawa sai ka kana da ta tacewa sai kana da malaka sai kana da karikitai kayan aiki a dan yanzu idan idan ka ce zaka karanta da sira ko zaka karanta sira menene mashahurin littafin da zaka karanta na sira al-bidaya wa nihaya na ibn kasir ko da ke ba sira ba sai kai tsi sira bangare ne a cikin sa dan shi tarihi ne haka a jumlace amma mu dauka daga shi kuma sai wanne a siratul nabawiyya da ibn hisham shine mafi shahara to idan ka ci sa'a riwayat da ke cikin sira na ibnu hisham wanda shine mafi shaharar littafin sira rabin su a ce sai inganta kai sa'a ke rabi in kai ta kokari da bincike kila ka samu rabi da inganta ma'ana dai ko shakka babu za ka iya samun kashi ɗaya bisa uku ingantattu ka iya tattaɓa kuma ka bi ta wancan sahihul da gairihi hasanul hasanul ligairi haka dai ka harada bil musha bi shawahid wal mutaba'at ka tattara ka kai rabi ko abin da zai rabi da kadan da kai ibn hisham idan ka dauki littafin ibnu qayyim zadul ma'ad shi ma ka duba takririn kawai da da'ibul annaud da hida da abdul qadir al-marhum suka yi ka ga abin mamaki kissoshin da an sallama 100 bisa 100 sai ka samu cewa da'ifai ne cewa an biyo manzon Allah bayan dare ya shiga kofin dutse da ya shiga kofin dutse kurciya ya tazo ta yi menene ta yi gizo gizo ya yi gizo ya yi saka a wajen ya ta yi kwai duk ta tsungiyoyi ne wannan eh ya shiga kofin dutse gaskiya ne wannan ya tabbata cikin bukari amma wani wai gizo gizo ya zo ya yi saka wata ya ta yi kwai a wajen da shekarta duk ta tsungiyoyi ne ka dangare ya zo ko ya yi dalili duk labarai ne barka amma sun yadu to ita kuma sira ita ce kashin bayan abin da za gina rayuwar da'awa a kai to kuma sai ya kasance tana da sarƙaƙiya mai yawan gaske alhamdulillah an samu malamai da suka tace abubuwa da dama a da da yanzu an samu littattafai ingantattu ma'ana idan kana son kai magana akan waqi'a ko hadisa guda ɗaya ta sira kana buƙatar ka koma bukari ka koma muslim ka koma abu ta tirmidhi na sa'i ka tattara abubuwa da yawa aikin ba aiki bane ba mu daina garaje a cikin harkar ilimi mu daina saurin ɗaukar hukunci da gaggawa wanda ba mu sa mun tsaya mun natsu sosai mun gamsu ɗari bisa ɗari a kansa dan shi ke sa ka yanke hukunci wata rana ka kauce wata rana ka yanke kai ta yankewa kana rushewa ka yanke ka rushe na shida أن الصلوات الخمس تأتي في المرتبة الثانية صلوا لي مدابر أيني مطي نبي سكي دسي لأنها عمود الدين سكن الدين دي نبقي أن الزكاة تأتي في الدرجة الثالثة زكاة تتكي دا مطي نبقو ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الاركان الا ثلاثه a cikin rukunin musulunci guda biyar manzan Allah ya ambaci uku ne kadai ma annahu ba'atha mu'adhan bi adami fardi sawmi ba'da wal hajj tare da cewa tarihi ya nuna annabi ya aiki ma'azu din ne bayan an farlanta azumi an farlanta aikin haji amma kuma sai gashi bai faɗe su ba saboda me sai malai ce wa fi hadha nuktatun ajaba anha ulama a cikin hakan akwai wata fa'ida da malamai suka bayar da ansa game da ita bi anna qawluhu ta'ala cewa fadin Allah madaukaki fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum idan mutane suka daina shirka kuma suka tsayar da sallah suka bada zakka to ku kyale hanyar su wuce huwa min surati bara'a allati nazalat ba'da fardhu sawmi ko shakka babu wannan aya tana cikin surutu bara'a wanda surutu bara'a a tarihance an saukar da ita bayan farlanta azumi wal hajji da farlanta aikin haji qat'an ta ke yanke ba wani shakka akan wannan fa ka annal haditha musawiquhu فكأن الحديث مساوقة لهذه hadha ma ijma'il ulama ala anna arkan al-islam khamsatun la yatimu illa biha kulluha yace kamar wannan hadisi ya zo ne Musa li hadhihi al-lafzah al-qur'aniyya dan ya dace da wannan abin da qur'ani ya takaita a kai idan mutane suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka kalil sai ba a ce kuma dole sai sun yi azumi kuma dole sai sun yi hajji aya ta ce تابوا وقاموا tabu wa الزكاة salata wa atu zakata fa khallu sabila fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata كتيتي كلمة شهادة din sai manzo Allah ce shi ma ka ce shi kalmar shahada in sun yadda da wannan ka ce sallah ma'ana ba wai dan azumi da aikin haji ba sa cikin rukunin musulunci ba tabbat suna ciki amma manzo Allah ya takaita kan waɗannan ukun ba ya san ma'azu ya san waɗancan amma waɗannan ukun sun ɗara sauran muhimmanci sannan waɗannan ukun su ne suka dace da waɗancan ayoyi guda biyu da suke kusa da juna a cikin suratu bara'a fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din هذا ما اجماع العلماء على ان اركان الاسلام خمسه لا يتم الا بها كلها tare da cewa malamai sun yi ijma'i rukunin musulunci guda biyar ne ba yanda za a yi musulunci cika sai da dukkan guda biyar ne. amma guda uku nan sun tsara sauran kyautatawa abokin zama ne shine ce. لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء أنا كربا daga hannun mawadata bayo talakawa na goma annahu la yahillu lis-sa'i an ya'khudha min al-jayyid al-ali bai dace ba ga sa'i sa'i shine wanda shugaba ko amirul mu'minin ke turawa dan ya je karbo zakka a wurin mutane ko ya fitar ya bayar ga wanda suka cancanta bai dace ba ga sa'i ya karbi mai girman daraja cikin dukiyar mutane bal ya'khudhul wasata abin da ya kamata shine ya karbi na tsaka tsakiya illa idza samiha bi zalika rabbul mali amma idan mai dukiya ne ce a wannan bai cin abincin ku ba da ita ita ma wannan mai haihuwa wadda take cikin nakuda duk a sata to kaga shine yaso ya samu wa kansa falala wannan ko kuma ta a khairan fa huwa khairun la ya so ya alkhairi ba za ka hana shi amma kai ka dauka ba za ka dauka bila hayain wala ikram ba tare da wato ainihin jin kunya ba tare da tursasa mutum ba fal haqqu lahu wa qad bazalahu hakkin sa ne shi ya dauki wanda fi tsada yace a fitar wannan suka karba a matsayin kana mai fitarwa amma kai za dauki ta tsaka tsakiya ne ka'idar ke na sha daya an yakhsha sa'i min zulmin nas lalle duk wani jami'in gwamnati da aka sa shi ko ya karɓi zakkar mutane ko ya karɓo haraji ko ya yi kaza harajin yan kasuwa ko wani kamfanoni ya ji tsoron zaluntar bayan Allah fa inna zulmahum sababun fi du'aihim alayhi in ya zalunce su to hakan na iya jawo su masa mugunyar addu'a alladhi la yarudduhu Allah ta'ala irin mugunyar addu'a da Allah baya mayar da hannunta baya zai karɓe ta ne li'annahu talaba al-adl wal hukma dan shi wanda aka zalunta ya nemi ai adalci a yi hukunci wallahu a'dalu al-adilin Allah shine fiyayyen masu adalci wa ahkamul hakimi mafi hukuncin masu hukunci wa fil hadithi dalilun ala fadahati zulmi hadisin na nuna munin zalunci zalunci abu ne bai dace da shi na goma sha biyu mashru'iyyatu ba'th al-imam su'ata li jab'i zakati ashe ya halatta shugaba ya tura masu karɓo zakka kowane kauye kowane local government kowane yanki wa anna zimmata tabra'u bi daf'iha lil imami aw su'ati sannan kai mawadaci idan ka ba da zakka ga shugaba kai tsaye ko ga wakilin da shugaba ya turo to ka riga ka sauke nauyin ba lalle bane sai in shugaba ka ba hannu da hannu ko wakilin sa ka ba ka sauke kuma ba lalle bane sai kai ne za ka raba talakawa ka baiwa wakilin gwamnati shi kuma ya je ya raba in ya cinye kai dai ka fita a wurin Allah in yayi zalunci ka fita a wurin Allah wato kun ga yadda tsarin musulunci yake shi talaka baki ne zai rinka zuwa yana bin mai kuɗi ba da zakka ba shi mai kuɗi ba shi ne zai rinka ɗauka yana raba talakawa kai tsaye ba a'a ga talaka a gefe ga masu kuɗi a gefe ga gwamnati a tsakiya kowane mai kuɗi a jiha an je bankin da yake ajiya an samo kuɗinsa nawa ne an san yana da kamfani a wuri kaza an san yana da rumfa a kasuwa kaza kwamitin zakka sun yi aiki a kan an kididdige kudin sa a karshen shekara wani na da miliyan goma wani na da miliyan biyar wani na da miliyan ɗari kai mai miliyan goma sai a fitar da ka kai mai miliyan ɗari a fitar da ka kai mai miliyan biyar a fitar da ka kaza ne in mai shanu ne an je garken an gani in mai kaza ne ko mai ne gwamnati tana da cikakken bayani na abin da ka mallaka da da kuma a shekara me ya kamata ka fitar kuma ana canjawa daga shekara zuwa shekara karshen kowace shekara idan ya zo saura wata biyu karshen shekara cika za a zo a yi lissafi a gani amfanin su su taimaka maka yadda zaka shiga aljanna ba zalintar ka za su yi ba taimako za su yi ma na musamman ka samu shiga aljanna salin Ali. to kaga abin da ke kanka shine miliyan kaza ka bayar kai mai miliyan 80 ka bayar da miliyan 2 zaka kai mai miliyan 40 ka bayar da miliyan 1 zaka kai mai dubu tamanin za ka bada dubu biyu zakka kai mai dubu ɗari da ashirin za ka bada kaza zakka kai mai dubu ɗari za ka bada dubu biyu da ɗari biyar zakka sai a tara gaba ɗaya dan aka tara kuma sai gwamnati ta yi nazarin talakawa an san unguwanni na masu karamin karfi a kowace unguwa a kowane gari ka aka tashi da zakka za a tafi GRA ne ko kuma za a je eh, GRA ai dun mala'u ba kowa wani abin da an gawo mutum ba mala'u ba ai to gadi yake ko kuma wani abin da ba <laughs> saboda haka ga an riga an san unguwanni na masu marasa galihu an san inda talaka suke talaka kan ai baya da wahalar nema ga tana a can a ko ina to saboda haka sai a raba su bisa ga adalci a yi kasafin su bisa ga adalci ta hanyoyin da suka dace a ilmance cikin musulunci to kaga inda za a yi wannan ko shakka babu za a samar da yanayi na zaman tare da girmama juna da rashin yi wa juna hasara tsakanin mawadata da talakawa sannan kuma ita gwamnatin da zanto ta yi adalci waɗanda duk za a sa a cikin wannan harka ba kawai waɗansu irin mutanen da sun yi aiki sun gaji irin ritaya ma'aikata sun gaji su ma yanzu hutu suke nema sai a ɗauko su a cikin hukuncin zaka ah, ko da su din ne ya kasance sun karanci addini sun karanci babin zakka alal akalla mutum ya karanta babin zakka ya san menene zakka kuma an yi tsari ne kuma gwamnati tana abin tana bin abin dalla dalla da kike kuma an lura da amana ta sanin ya kamata ta sa kaga idan aka ka ko shakka babu za a sami sa'ida a cikin rayuwa ma'ana azrar ido wanda yake fitarwa a kwata da karfin siya ka'idar kenan ta musulunci a kwata da karfin ya a kwace daga cikin akawuntinsu a kwace daga gidansu duk yadda za a yi da sai an fitar da zakka an wa talakawa hakkin su wannan shine tsarin Allah tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na goma sha uku fil iktisari ala salawat al khams dalilun ala adam wujub al wutri ba da ce cewa salloli guda biyar ne ayi ne wannan ya nuna su kadai ne wajibi shafa'i ta wutri ba wajibi bane kaga amma zabun Abu Hanifa shafa'i da wuturi wajibi ne yana da hadisin manzon Allah da yake cewa inna Allah zadakum salatan hiya al-witru fa hafizu alaiha yace kalmar zadakum salatan ma'ana zadakum al-khams al-mafruḍa zad shay'an akhar huwa al-witru fa hafizu alaihi shi wajibi shi hujja su kenan amma jumhur su rushe shi cewa a kalmar zada baya nufin wajibi ma'ana ƙarin falala ne kaga nafila ce na goma sha hudu jawazu sarfi zakati li sirfin wahidin min al-asnaf samaniya ashe ya halatta idan ka tafi ba da zakka ba sai ka kasance na ta zuwa ga aji takwas na mutane ba Allah ce inna masadaqatu lil fuqara'i talakawa wal masakin miskinai sai wa wal amilina alaiha wanda suka yi aikin fitar da zakka din wal mu'allafati qulubuhum waɗanda ake lallashin zukatan su kan musulunci wa fil riqabi waɗanda za su fanshi kansu bayi waɗanda za a ba su fanshi kansu ko a fanso su wal gharimina waɗanda ake bi bashi wa fi sabilillahi da waɗanda za su yaƙi musulunci wa bin sabili da matafiya wanda guzurin su ya yanki waɗannan aji takwas kenan shin dole ne idan na fitar da zakka sai na kasance na kowa ya zamu? a'a wannan hadisin ya nuna idan ka ba aji daya cikin ajin nan takwas ya wadatar tunda manzo Allah ce to khazu min aghniyaihim fa taraddu ala fuqaraihim bai kuma ci ba wa masakinihim wal zalimin minhum wa kaza wa kaza sai ce fuqaraihim yishu sai an ba kashi da ya sai an raba wa duka tafassum na goma sha biyar qawluhu ala fuqara'ihim fadin sa cewa ala fuqara'ihim istadalla bihi ala adami jawaz naqli zakati min baladin ila akhar yace waɗansu malamai sun kafa hujja da shi ustudilla bihi an kafa hujja da shi ala adami jawazi kalin zakati min baladin ila akhar cewa bai halatta ba ka dauki zakka daga Maiduguri ka kai Damaturu daga Kano ka kai Kaduna daga Kaduna ka kai Zaria daga Zaria ka kai Funtuwa suka ce bai halatta ba tunda manzo Allah ce to khazu min aghniyaihim suka ce aghniya ul yaman kenan fataratu ala fuqara'ihim fuqara'ul yaman kenan a garin za a karba a garin za a rabar haka so kafa hujja da shi malai ce wa sahihu amma sahihin zance jawazu na kaliha ya halatta a dauke ta la siyama ma al maslaha musamman ma idan akwai maslaha wajen daukar kana zaune a Maiduguri ya kasance akwai yin wanka a Dambuwa akwai wadansu a Bama akwai wadansu a Biyu ka fita da zaka ka dan ba wadansu da suke da nan gurin sai kuma ka dauka kai kan gurin dan su ma dangin kuma kana da lada zakka sannan sannan kuma zumunci kaga lada biyu gare ka kaga akwai maslaha kana da yanwa a kanu akwai dangin ka dan batta akwai wadansu a Kazaure akwai wadansu a Gumel sai ka dauka ka kai bayan ka dan rarraba a kanu kana zaune a Kaduna ga yan wanka Zaria ka dan rarraba ka zo kuma ka dauka ka kai Zaria wannan ya halatta an gane ku la siyama ma al maslaha musamman idan akwai maslaha saboda me bi an yakuna lahu aqari a ce mutum ya kasance yana da yan uwa dangi makusanta fuqara talakawa fi gairi baladil mali ba a garin da ya samu dukiyar ba au i'anatan ala jihadin au ilmin ko nan garin babu wani aiki na da'awa mai rai da ake ga can garin ana aiki wani da'awa mai rai sai ka dauki wannan daga cikin kuɗin zakka ka kai can gurin ko nan garin ba a jihadi can garin ana jihadi sai ka dauki kudin ka kai bayan ka dan rarraba anan ka dauki kudin su ka kai can ka bai mujahidu na fi sabilillah ina fata to yaya za a yi da kalmar tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim suka ce manzon Allah ba magana yake akan Yaman ba hadisin duk da an bai ma'azi ne Yaman da shi shin mu na fitar ba zai yake da shi ba ashe tu'khadhu min aghniyaihim ay min aghniya'il muslimina faturaddu ala fuqara'ihim ay fuqara'il muslimina <laughs> ah, idan kace tu'khadhu min aghniyaihim yaman ma'ana dukkan wani mai arziki a yaman ko bai hude ne ko kirista ne sai an karba an bashi fataraddu ala fuqara'ihim faqiran yaman ma'ana da kirista da bai hude na yaman sai an basu manzon Allah yana magana da musulmai ne ko kawai yan gari kaza musulmai gaba kaga gabar da suka kafa hujja da ita da cewa bai halatta ba da ta zakka daga nan kai can gurin ita gabar ba ta nuna domin khitab din da manzon Allah yake yi wato a'a khitab ne zuwa ga al'umma gaba ɗaya a matsayin su na musulmi ba khitab ne zuwa ga mutanen Yaman kaɗai ba wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yub'athu ummalahu ala sadaqa manzon Allah ya kasance yana tura ma'aikatansa dan karbo zakka fa ya tuna bihal madina kuma su karbo daga garin su zo madina da ita da bai halatta ba a dauke ta daga wani gari sa zo da ita madina li yufarriqaha dan manzon Allah ya raba ta a Madina wa hiya ihda cikin riwayoyi kenan daga Imam Ahmad wal mashhur min sai dai mazhabinsa abin da ya shahara a mazhabin Imam Ahmad shine wato maganan farko cewa dauka daga amma an samu kuma ta nuna hakan daga shi na sha shida wa mimma yud'ifu al-qawla bi adami naqliha yana daga abin da ke nuna raunin cewa raunin zancen da ke nuna kara dauke zaka daga wani gari aka wani gari anna a'yan al-ashkhas al-mukhatabina ɗaiɗaikun mutanen da ake wa magana fi kawa'idi shar'il kulliya a cikin ka'idoji na shari'a ga mammu la tu'tabaru wannan ba abin izina da shi bane faqad warada mukhatabatuhum bis salati wa la yahtassu bihim al-hukm qat'an wata magana sai ta ibnu dakiqul ya dan kota nan a takaice wato a ayan waɗanda ake wa magana kamar yanzu in ce ta cike sallah ta cike kai alwala mai sallar isha'i wannan yana nuna shi kadai zai sallar isha'i ko har da sauran musulmi ce wannan lafazin bai iyakance shi da hukunci to da haka da manzo Allah ya ce a je wajen mutanen Yaman a karɓi zakkan talakawa a baiwa a karɓi zakkan mawadata a baiwa talakawa wannan baya nuna hukuncin a karɓa daga wurinsu ana nufin masu kuɗin yaman kaɗai a ba su ana nufin talakawan yaman kaɗai ba haka yake nufi ba ana nufin musulmi gaba daya da in ba haka ba me yasa maganar sallah ba su ce ba kuma sallah ma mutanen yaman gawa yake nufi ina ba za ba. a takaice dai zance mafi inganci ya halatta a ɗauki zakka daga nan a kai wani gari daga wani gari a kawo nan garin musamman idan akwai maslaha kamar sada zumunci da sauransu hadisin da za mu tsaya akan sa al-hadisu sabi wa tuna ba'd al-mi'a hadisi na 167 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam, an karbo daga abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa wa laysa fi ma duna khamsi zawjin sadaqa وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يكي ليس fi ma خمسة kamsa awakin sadaka cikin duk abin da bai kai kokiya biyar ba babu sadaka a kansa kudin da duk basu su kai kokiya biyar wato na dirhaman dirhami arba'in kenan to kaga dirhami arba'in so biyar ya zama nawa kenan dirhami arba'in so biyar ɗari biyu to wannan dirhami ɗari biyu shine nisabin zakka amma da zinari ne zinari ashirin kenan amma in dirhami ne ɗari biyu to idan naira ce kudin ka ko ce ba ko stalin pound ko real ko waye sai a kimanta darajar su da wannan sai a gano wanda ke kamar yadda ake bi shekara wata shekara dubu arba'in wata shekara a da kenan da tsawo dubu tamanin dubu kaza ina jin shekara wannan shekara an ce dubu ɗari ne ko da biyar da na ban sani da dubu ɗari da biyar da na abu ko ma'ana dai dirhami ɗari biyu abin da ya kai haka shine za a fitar mazakka abin da bai kai haka wa babu zakka shine ma'anar laisa fi ma duna kamsi a waƙin cikin abin da duk bai kai ƙoƙiya biyar ba babu sadaka babu sarka ma'ana babu zakka duk abin da bai kai dirhami ɗari biyu babu zakka a kansa an gane ko da mun ce kowace ukiya dirhami arba'in kenan arba'in so biyar kaga ɗari biyu kenan walaysa fi ma duna khamsi zawdin sadaka cikin duk abin da bai kai rakuma biyar ba shi ma babu zakka a kansa zawd ana nufin rakumi kenan khamsu zawd wato zawd ismul jam'i ne wanda yake jam'i ne la wahida lahu min lafzi kamar al-ibil shi ma jam'i ne la wahida lahu min lafzi idan an ce al'ibil raƙuma zau raƙuma idan an ce raƙumi ne ba sai ka ce jamal daga cikin kalmar zau ba za ka yi tsadar da ba daga cikin kalmar ibil ba za ka yi tsadar da ba kowanne asma'ul jam'i ne wanda yake lawa wahid da hamil alfazu ma'ana raƙumi idan ya kai biyar zuwa abin da ya samu sai ake fitar wa zakka abin da bai kai raƙumi biyar ba babu zakka a kansa walaysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa cikin duk abin da bai kai wusuki biyar ba na kayan noma babu zakka awsuq jam'in na alwasku an gane ko alwasku wusuki shi kuma wannan wusuki shine sa'i 60 to kaga sa'i 60 Sittin, hasso, so biyar shine zai baka nawa 300 kenan sa'i ɗari uku abin da ka noma na kayan noma ya kai sa'i ɗari uku shi ake fitar mata zakka abin da duk bai kai ɗari uku ba babu zakka wato shi ne alwasku guda ɗaya kenan al'ausuk jamshin ta kenan ala ne af'ul to shi kuma alwasku ɗin wato daga wasa ka wasaka yasiqu wallaili wa ma wasaqa wal qamar idza istasaqa kaga wasaqa bi ma'ana jama'a ina fata an fahimta wasaqa fi limadi yasiqu wato fi limudari din kenan al wasqu sai zama shine ne wato masdar kenan ko kuma kayan nauyin da ya kai sa'i 60 ina akwai manci ne akwai alwatku akwai kuma alwutir falhamilati wutira galibi a larabci idan sun ce alwatku kayan da rakumi zai iya dauka to rakumi shine ke daukan abinda alfadari ko jaki zai iya dauka wanda gobe kai ko wani abu falhamilati wutira alwakaru kuma wato abin da ke toshe kunnan mutum ya hana shi wa qalu qulubuna fi akinnati mimma tad'unana ilayhi wa fi azanina waqarun kaga alwaqaru wannan kuma alwikru fal hamilati wukra wannan alwasqu ko alwisqu amma mafi shahara alwasqu idan ka ce awsuk ya zanto jabin ta laysa fi ma duna khamsati awsukin sadaqa duk kayan noman da mutum ya noma bai kai wasu kibiyar ba babu zakka a kansa sai dai in ya ga dama ya sarka ta nafila dukkan kuɗin da ba su kai dirhami ɗari biyu ba babu zakka a kansu dukkan raƙuma da mutum zai mallaka ba su kai biyar ba babu zakka a cikin sai sun kai biyar za a fara fitar musu zakka an fahimta ko abin da za a koya cikin wannan hadisi um, na farko wujubu zakati min indi eh, eh, alaman inda al-ansibatu al mazkura wato wajibin zakka kan dukkan mutumin da ya cika nisabin da ake bukata in nisabin kudi ne ya kai dirhami ɗari in nisabi na raƙuma ne ya kai raƙuma biyar in nisabi na kayan noma ne ya kai wusuki biyar wanda wusuki biyar shine zai baka wato sa'i kowane wasu ɗaya sa'i sittin sittin so biyar shine zai baka ɗari uku an fahimta ku wani zai iya cewa to yanzu galibi manomanmu wanda suke noma a ƙauye sukan yi noma ne idan suka yanke gero suka harada suka ɗaure dame dame dame haka dawa ma su yi dame ba tare da sun tasa ba sai su rinke jirgi duk guda goma su fitar da guda ɗaya duk guda goma su fitar da guda ɗaya ya yi komai ba ta yaya za mu yi a nan gurin mu gane cewa a eh, ya kai wasu cibiyar sannan kuma in ya kai wasu cibiyar menene hakikanin abin da za mu fitar ko da ke zai zo nan gaba hadisai za su yi magana a kowane kashi da aka ambata nawa za a fitar cikin kaza wanda insha Allah ta'ala a yammacin gobe za mu dora kai abin da muka faru kamar mabudi ne wannan babu insha Allah a gobe kuma za mu sa tare da bayani wanda insha Allah ta'ala zai kusanto mana da nesa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa